وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون sai mahaifiyar annabi Musa ta ce wa ‘yar uwarshi bayan ta jefa shi cikin ƙoramar, bi bayansa don ki ga yadda za a yi da shi, sai ta saka masa ido daga nesa don kar a gane lamarinta, kuma kar fir'auna da mutanensa su gane cewa ita ‘yar uwarsa ce kuma labarinsa take bibiya